ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa da kore yiwuwar shi ba komai suke jira ba face busa ta farko yayin da za a yi busa a ƙaho sai wannan busa ta shammace su suna cikin shagulgulan duniya na saye da sayarwa da shayarwa da kiwo da sauran shagulgulan duniya